na banza ne ba a auren mace za su yi ba to iyaye ku ya kamata da ku ɗauki wannan su ku yi amfani da shi a korawa da 'ya'yanku wato ainihin samarin banza to Nan ya kasance zuwan gunu na gida na Asuraru bng muna muku barka da zuwa na gida. Kada ku ta da ku daure ku danna mana wannan alama ta ja ku danna kararrawa ta sama kenan da zarar mun dora sabon sirri insha Allah ku zai shiga muku yanku ku tura 'yan al'umma domin su amfana da wannan sirri wanda ya kasance soho na gidan nan to muna mishi barka da wannan rana. Da farko yanda za ku yi ana so a je a samu wato ainihin ganyen tumfafiya guda bakwai ganyen tumfafiya guda bakwai ake so a samu sai a zo a rubuta mishi wato ainihin wannan rubutu da muka dora amma me da larabci za a rubuta mun ba mu mu shi da larabci ba wanda yake so a bashi shi da larabci to sai ya yi mana magana a comment in yaso sai mu tura maka insha Allah za ka rubuta kamar haka qala hadha firakun baini wa bainaka haka za ka rubuta a kowane wato ainihin ganye kafa ɗaya ka rubuta to sai a shanya shi su bushe idan suka bushe to sai a dake su idan aka dake su to abin da ka yi sai ka zuba kamar ko a cikin ka haɗe su guri sai a zuba a cikin laida ko kuma a cikin tsumma to sai ka je idan kuna da dutse a garinku to sai ka je ka hau saman dutse idan kuma kuna da bishiya ba ku da dutse sai ka hau kan bishiya ko ki hau kan bishiya ko kuma kisa a hau kan bishiya to haka za a yi idan aka hau kan bishiya ko kuma kan dutse to sai a bari sai idan iska ta taso idan iska ta taso to sai a buɗe wannan garin a dinga kamar barbaɗa garin nan kamar ana yin shuka a zubar da shi ya bi iska yawa a lokacin da aka gama zubar da wannan garin to sai a ambaci kamar cewa Allah kamar yadda na barbaɗar da wannan garin Allah ka wato ainihin ka bazar da wasu samari wanda suka kasance na banza a gare ni insha Allah idan aka yi wannan sirri bi iznillahi kafin a ranar za a kaman an yi ruwa an ɗauke ni insha Allah za a sami biyan bukata bi lahi a tura yan uwa domin su amfana wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mun gode sosai sai anjima